يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 ga watan zulhijja shekarar musulunci 1434 wanda ya zo daidai da 29 ga watan goma shekara ta 2013 a miladi gashi Allah ya sake dawa da mu kan karatunmu na muwatta imam malikin bayan hutun sallar layya da muka je wanda muke gabatarwa a nan masallacin abdullahi bin abbasin wanda ke mabiyar idda sakkwato idan ba a manta ba kamun mu je hutu mun shiga kitabu qasr salati fi wannan kitabi na da malam ya kulla na ambaton wasu abubuwa da suka rage na saura abubuwan da sun ka danganci sallah a cikinsu kamar da muka gabatar akwai bayanin salatu kasri da kuma abubuwan da sun ka ta'allakantu duk kasaru sannan akwai bayanin salatu duha wadda ita za mu shiga sannan da wasu hukunci hukunci kamar irin gitta mai sallah idan yana sallah mai hukuncin da ina ake aza hannuwa idan ka kabbarta sallah ma'ana qablu ko sadalu ko wani mai kamancin wannan da dai sauran abubuwa yau insha Allah za mu tashi babi na takwas babu salatu duha salatu duha an jingina salatu zuwa ga duha na irin jingina wadda aka wa sallah zuwa ga lokaci dama ana jingina sallah zuwa ga lokacinta ko musabbabinta ko wata sifa ta kamar da muka ce salatu safari ɗazu ko kuwa wancan karatu da ya gabata an jingina sallah zuwa ga safar don safar ita an musabbabi kenan ta ya canza ko ta canza wani tsari da aka wa sallar daga raka'a hudu ta mai da ita biyu ana cewa salatul khawfi a jingina salatu zuwa ga khawfi yaƙi kenan saboda musabbabina na a canza musallat wani sifa yadda aka saba a yan yamma kowane kungiya raka ɗaya ko raka a biyu su ko yanci a musu ma'ana idafa wannan ila sababi to akwai idafa ila sababi akwai idafa ila sifa sannan akwai idafa ila waqti to salatu buhanan al idafa ne ila waqti lokacin yinta idan ka ce me buha a lugatan malamai sun ambata buha lugatan shine idan rana ta fito da kimanin tazarar daga inda kaka gani a ido a ganin ido da inda ta fito zuwa ya zan a samu kadara rumshin gwargwadon awon mashi a ganin ido to wannan shi aka ce ma dufa ta fara kai yau dan zamani ana iya ce ma da fitowar rana da minti goma sha biyar haka usaimin ya auna fitowar rana da minti goma sha biyar ya ce wa na hawi zalika kenan irin minti zuwa ishirin dai ko ba haka ba da eh, mun ce rana tana fitowa a lasabil misali a nan area tamu tana fitowa bakwai daidai to da an ce ma bakwai da kwata ko bakwai da rai ko bakwai da ishirin minti ishirin kenan to lokacin da aka salatu duha yi, daga nan suka ce har ya zama zuwa zawa zuwa ta zan rana ta zan tsakiya ta zan tsakiya nisfun nahari da kwatankacin ya da ta zama lokacin da ta fito ma'ana in mun ce bayan fito ta da minti goma sha biyar haka nan in tana tsakiya kamun haka nan da minti goma sha biyar kenan za mu ce lokacin da rana tana tsakiya shine daidai karhe goma sha biyu ko na rana to a ce karhe goma sha biyu saura kwata to da bakwai saura kwata in tana fitowa bakwai din afwan da bakwai da kwata in tana fitowa bakwai din zuwa sha biyu saura kwata to shi aka ce maduha wannan shi aka ce ba lokutan sallah da sallan takwas lokaci ne tara lokaci ne goma lokaci ne sha ɗaya har zuwa sha biyu saura zababben lokaci ita ma wadda kasan malaman fikin sun kasa lokutan sallah azhar la'asar maghrib isha'i zuwa mahutari da daruri ko a fiqh ko to ita ma buha an kasa ta haka ne an ce a lokacin da duk ta kusa da sha biyu din ta kusa zuwa zawali huwa al-afdalu ma'ana in mun ce zawali ko ko mun ce sha biyu muka abu ka ce karshe to awar da ka fara da goma zuwa sha ɗaya ta yi awar da ka fara da tara zuwa goma da tara zuwa goma ta haida takwas zuwa goma da da takwas zuwa tara haka ta haida bakwai zuwa takwas kila fahimce ni saboda mun sallah sallar shi an bata hadisin zamu cin mai a wasu wurare da dama sai da imam malik bai kawo shi ba salatul awwadina hina tarmadul fisal salatul awwadina sallar makusanta Allah sallar waɗanda Allah karɓar sallar su hina tarmadul fisal lokacin da ƙananan raƙumma suka suna kwance suna shan hanci ba da misali ko na in kana kiwon awaki ko tumaki ko ku kai ma'abuce dai mu'amala da tumaki na za a ga suna ɗan shan hanci ƙarfe takwas ƙarfe tara ko zuwa goma ko to da sha ɗaya ta yi inga bazarata ƙasa ta ɗau zafi rana ta yi ƙarfi tana zafi sai haga suna janyewa suna koma inuwa ko to annabi sallallahu alaihi wasallam salatul awabina hina tarmadul hisab sallan makusanta Allah lokacin da yan ƙananan raƙumma suka konuwa da zahin rana su bar rana su koma inuwa ɗazu kuma su sun ka kawo kansu da sahe sun ka shigara suna shan hanci to da ta yi zahi suna koma inuwa to lokacin nan ta daɗi ina fata mun gane hadisin abinka da bai shawa don ka san harkar karatu duk abin da aka ce ma kar musu salatul duha akwai masu musunta, ko koko akwai wanda ba santa ba ba musu ne kasance ba ba santa ba hatta daga cikin sahabbai radiyallahu anhum ajma'in shi yasa aka sami wasu hadisai ko ko wasu ɗaiɗaikun maganganu ga wasu kamar irin Abdullahi ibn Umara radiyallahu anhu aka tambaye shi aka ce kana sallar duha ce ban ban santa ba Abubakar ya yace a'a Umar ba yace a'a manzo Allah ya ce a'a shi bai ma santa ba iyaka kenan saboda haka kullum ɗalibi ya zan mai hankali babu wani wanda aka cewa ya karaɗe komai daga cikin hadisan mun sallah sallan komai ya sani in ko haka na idan hadisi tabbatacce ingantacce ya ka daga manzo sallah kaka kama ka shure duk malamin ka wai bai san shi ba ko kai baka san shi ba ka rungume shi wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantaku. Aisha radiyallahu anhu ita ma bata taba ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi salatu duha ba ya kake kalma'in ba taba gani ba kaga bin akwai inda ba harkar karatu ta sai a ce akwai ban mamaki amma sai dai an faɗa mata shi yasa zaka samu ganganunta guda biyu kace manzo sallallahu alaihi wasallam bai taba sallar duha ba kuma sai ka samu kace ta ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya taba sallar duha kuma hadisai dukkan su ingantattu amma sai ka yi jam'u bainahuma ka haɗa su suka ce bata taba gani ba amma an ba ta labari kuma ta yadda in ta ce bai taba yi ba gani an bata yi ba shi ta kamishi amma in ta ce yayi to an ba ta labari ala kulli halin dai imam malik da duk sauran mazahibul arba'a da duk sauran malamai da sun ka zo baya saboda samun hadisan sahabban da suka rawaita suka ce man sallata ya duha sun tafi kan salatu duha babu rigima in an kaji an ce ba a san salatu duha ba ko komi a can harko na ɗaiɗaikun sahabbai amma bayan an gama jam'ul ahadisi sai an ka fahimci cewa salatu duha tabbatatta ta sai dai duk da haka nan wasu suna da wasu yan fatoyi ɗaiɗaiku na cewa sun fahimci cewa abin da yasa wasu sahabbai ba su san da ita ba manzo sallallahu alaihi wasallam bai dawo makanta ba ko da yaushe wani lokaci yayi wani lokaci ya bari shi yasa wanda yake tibis da sadda annabi ya ta sai ya bada fatawa ana yi wanda ya rashin sa'a ya gani sai ce ba a yi ko kan haka fatawar ibn taymiya ta samu karo a irin wannan mas'alar shi ma ya samu karo nan wasu littafai sai ka ya ce ana yi wasu littafai sai ka ji ya ce ba a yi wannan ba matsala ba ce littafan farko ne ya tafi kan ba a yi na baya baya ta tabbata ana yi kuma ya tabbatar da ita kaga wannan kuma abin sai ka warke ko ba haka ba ala kullu halin dai sahabbai daga cikin sahabban da suka tabbatar da ana salatu duha ga ɗaya daga cikin su malami sun ce kusan sahabi 23 25 sun kawo salatu duha malai ya ambata wasu daga cikin su Abu Sa'id al-Khudri yana ciki Abu Dharr al-Ghifari yana ciki Zaid ibn Arqam yana ciki Abu Hurairah yana ciki Buraida al-Aslami shi ma ya rawaito ana salatu duha Abu Darda'i abdullahi ibn بن أبي أوفى عتبان بن anas ibn بن مالك ibn abdullahi عبد الله ibn نعيم duk sun tafi abu أبو أمامة bahili daga cikin mata akwai aisha ta tun da an faɗa mata kuma ta amince ta yadda akwai ummu salama ta yadda an faɗa mata akwai ummu hani ita ma ta ba mu hadisin kai ne na cewa manzo sallallahu alaihi yayi an ruwaito jabir ibn abdullahi da aisha radiyallahu anha da Anas bin Malik da Ali bin Ali bin Abi Talib suna yanta ba ma ruwaitowa ba duk suna yanta saboda haka salatul duha sallah ta tabbatatta sai ya kamata a ƙara wa'azi kanta ko ku a taɗakar da mutane game da falalatta, don saboda tana cikin sunan da sun ka ja baya musamman ga samari musamman ga masu jini a jika sai a ga sai an mai da ta kamar sallar tsaki ko da tsofaffi in ba mutum ya ɗan bada baya ba shekara 60 eh, saba'in shi dai ka hararo cewa wai akwai wata sallah salatul duha ko ba haka ba wanda manzo sallah sallah in ji Abu Huraira ya ce masoyi na ya min wasiya ya ja kunne na in rike abubuwa guda uku daga ciki sai ce in rinka salatul duha hadisi tabbatacce ya tabbata mun sallah salati suha ala kulli sulama min hadikum sadaqa ana wayar gari ko wace gaba ta ɗayan ku tana da wajabci ko aiki ta yi sadaka a kulli tafiyatin sadaka وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وإماطة الأذى عن الطريق صدقة يبشي وجزء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى دولا تشين دعك جيروما إن بك سامو دامين صبا أبو كان كان باب وهلا ركع biyu lokacin hantsi ya isan ma gaba daya kaga a shi falatta mai yawa ce kware da gaske Allah ya samu gani amma Malik yana daga cikin wanda ya sa a karo da waɗannan hadisai kuma ya tabbatar da su a cikin muwaffa imam malikin za mu karanta ga sunan kamar haka haddathani yahya an malikin an musa ibn maisara ɗaya daga cikin malamai imam malikin min tabaqat sadisa tika an abi murra maula uqaqili ibn abi talib daga abu murra dimajin ko bararren bawan ko maula din aqil ibn abi talib abi qil ibn abi talib shine yayan ali ibn abi talib ko kana jin ko masu tawassuli irin wanga namu na gargajiya Allah ali Akilu ali jafaru ali abbas ko kila kana gane Akilu dan wai ta nan eh ba na ce ala tawassul haka suka cewa dai eh don ali Akilu ali jafaru ali abbas to aqili din nan eh to maula din shi yana ba mu labarin ce anna umma hani'i binta abi talibin ummu hani diyar abu talibin kenan wa yar uwa aqil da ali ko ba haka ba akhbaratu ita ta bashi labari shi wani shi abi murra ko abu murra maula din dan uwanta tana gaya masa tana karantar da shi tace masa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salla amal fathi thamani raka'atin multahifan fi thawbin wahidin tace manzo sallallahu alaihi wa sallam tabbas salla yayi sallah amal fathi shekarar da aka yi fatihu makka shekarar ta takwas bayan hijira wa shigarin da ya shigo makka wa shigari na zo na same shi yana salatu duha samani raka'at a takwas multahifan yana lage lage ko wallin ba aka cewa ka kada ka kada har ka baya lage ko wallin ba wallin ba multahifan yana mai wallin ba fi saubin wahidin cikin tuha guda kila an fahimta wannan sai ka ka samun wani wata fassara dun hadisin ba a ce salatul duhana ba ta dai ta zo ta iske mun sallah sallan yana sallah duha kila an fahimta imam malik fahimta te wannan salatul duhata wannan kuma shi a mafi karfi kar ka samu matsala ko da ka samu hadisin wasu sun sahi karkashin babu salatul fathi wasu suna da wani abu da aka ce masalatul fathi idan Allah ya sa kun ci nasara kan wata al'umma ta bangaren jihadi idan ka samu nasara sai a yi salloli alal akalli raka'a biyu zuwa raka'a takwas sai sun ka baya suka ce sai su kama hujja da wanga hadisi amma da imam malik ya kawo shi a nan saboda kila bayanin da za mu koma samu gaba ko ba mu sami a nan ba ya zo a wasu ruwayoyi ta ce wa zalika duha bayan ta gama ba da hadisi hadisin bari mu baka sana irin ƙara bayani game da shi nan ya zo a takaice kwarai da gaske ga ƙarin bayani hadisi gudan nan وحدثني an مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله الثقة أن أبا مرة شيوان شند موكا قبات الدازو من الطبقة الثالثة مولى عقيل بن طالب a akhbarahu shi abu murra din nan shi yabba abun nadar labari annahu sami'a umma hani'in ya ji ummu hani binta abi talib yar abu talib ya yar ali ibn abi talib ya yashi ce ta taqulu tana cewa zahabtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amal fathi na tafi wajen mun sallallahu sallam shekarar da yayi fatihu makka ni tafi waje ne da hanci ko da ni je fa wajadtuhu yaqtasilu ni samai ni iske na wanka wa fa'imatu ibnatuhu tasturuhu bi thawbin fa'ima yassa shi manzo sallallahu alaihi wasallam ta yi mai killiya ta killace shi da wani mayafi saboda a fili na bai da inda zai abin nan sai dan raba ga katanga sai aka buga wata killiya ta zanna ta yi ta dan dasa mai ita dasa ita ta yi killiya yawwa to yana cike na wanka fa sallamtu alaihi sai ni mai sallama ashe ana mai wanka sallama hasali ma duk abin da kake ana ma sallama matsakana musulmi kuma ba kan sabon Allah kake ba wannan kadiya rike ta sosai hatta da fitsari ko bayan gari irin wanda ka tsari ko bayan gari bisa hanya ko ba haka ba ni biya zan wuce kana gehin hanya kana tsari sai in ce ma assalamu alaikum kakka amsa sai in wucewa ta in ka kare kai tsarki sai ka ce wa alaikum assalam ko wannan haka yake shi ya sunna haka manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata haka haka afshu salama bainakum wannan shine aminci kai sallama ta kowane ka samu tun ka bashi aminci kenan shi ko in yake ta wannan sai ya ma sallama wani ya manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin abi jahm ya manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yana fitsari lokacin nan bisa gehe manzo sallallahu alaihi wasallam sai da ya sallame Eh, sai da ya yi tsalki da ya tsalki sai hanzari ya ɗauki hannuwa ne ya buga ga gina gina talakata ya ɗan shafa ya taimama sannan ce mai wa alaikum assalam sai ce inni karihtu an azkura Allah illa ala tahara shi yasa ya taimama sauri ya taimama irin kamala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ana sallama har sallah ai muna da hadisi ko na Abdullahi bin Umar an to ana ce manzo ko bilal ne aka ce ya kuka wa manzo sallah in kuka samu yana sallama sai ce sallama muka yi mai in yana sallah ce muka assalamu alaikum wa rahmatullahi ya yake kai muku yace sai daga mana hannu fa ba sata kaffa sai shin hida tahi ne daga mana hannu eh saboda haka ana sallama ko ina cewa ba a mutum sallama ko kaza ko kaza kaza kaza yana bizi ko yana wani abu wannan shirme na kawai dai wanda ba musulmi abba wa sallama a kiyaye malamai suka kara da cewa wanda bisa sabon Allah yana kan yin sabon ko ba haka ba shi ba a yi mai sallama don bai da aminci wannan ka yaski mutum na kwankwada giya ce ai kaga baka ce assalamu alaikum ko ka ce bai jinka mhm. fa sallamtu mai sallama fa qala sai annabi ya ce man hadhihi wace ce saboda muryar mace jiya fa qultu nice ummu hani'in bintu abi talib wannan shi yasa malaman fiqh wannan ya tabbata kuma a hadisai da dama na cewa in kai sallah ka ce wane ne kakkace nina ko ba haka wala kul ana hadisi ya tabbata wani yayi sallama manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne sai ce ana nabi kamar ce ana ana yana musu magana kace ana me ana saboda haka sunan ka ka faɗi tace ummu hani'in bintu abi talib ka faɗi wanda an ka hisanin ka wanda aka gane ka da wannan hadisi a cikin dalilai eh, Imam Malik da dalilai mafi yawan masu fiqihu na cewa ba ambaton ba Allah cikin yauci shi yasa da tace assalamu alaikum a wasu ruwayoyi malam bai kawo shi anan ba sai cewa marhaban ga mahaifin ina zuwa ya zai zo bai cewa alaikum assalamu ba ce mata man hadhihi wa ce ta ce ummu hani'in qala marhaban bi ummi hani'in bai cewa alaikum salamu ba suka ce don ba ambaton Allah inda babu tsarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya cikin dalilan suka cewa ba magana ba kula magana daban ambaton Allah daban ko ba haka ba mm-hmm. ka ce mi komin jehomin tawul da wance ko kana wanka kaga ba illa bane amma ba a karba sallama kila a fahimci wannan sai ce mata marhaban bi ummi hani mara bada ummu hani ashe in kai ne ma sallama duk da ba musulmata ba abinda muka so mu ce in ka shiga wani halin da baka cewa alaikum assalam kila fahimta to sai sai sai ka ce maraba ko maraba kaga sai ka tarbe ko ba haka ba yace marhaban bi ummu ba shi maraba ba eh eh ana cewa maraba amma ga inda baka iya cewa assalamu alaikum amma ana iya cewa assalamu alaikum inda kana ce assalamu alaikum kai ne ma sallama in ya mata ta kware irin ta musulunci ta daidai assalamu alaikum daidai ya iya kana ce wa alaikum assalam a fahimci wannan kai abba ka yi ina fata a gane Alama faraga min ghusulihi lokacin da ya gama wanka ne ya fito kama sai ya tashi fasalla samaniya raka'ati ni ga raka'a takwas multasifan yana mai wallimba fi saubin wahidin ga tuwa guda sun man sai da ya raka a takwas ne ya sallame sannan ya saurara abin da taho da shi an fahimci wannan ga karatun can zai zo mu san wane lokaci na nissa imam malik ya kawo ga hadisi karkashin salatul duha ko ba haka ba to mi kawo mu hani ga abin da ya kawo ta wannan in Allah so mun kusan kai wacan cikin karatun mu na bulugul mara mun kai kusan kai babul jihadi wannan zamu maimaita cikin babul jihadi hadisin فقلت نتي يا رسول الله يا من الله زعم ابن أمي علي علي علي دان دان دان قوانا ابن أمي ko dan uwa dan mahaifiyata kenan kanena za'ama wai ya ce yariya kalmar za'ama ana sata a ana sata mata din kala kila an fahimta amma a cikin asalibu na in kana darasa uslubiya ana sa ta ga duk wani abun da kaka inkari ko juhudi a fahimta inkari ko juhudi shi sai ka sa za'ama amma asalin lugha ana sa za'ama ma'anar ta kala ko baka inkari baka juhudi an fahimci wannan nan tana inkari na na bata ji daɗin abin da zai yi ba ko ba haka ba shi yasa ce za'ama in kana juhudi irin za'amal ladina ko ba haka ba kafaru allan yub'asu قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير كو زعما جهودي اكاي akwai bambancin جهودي da da inkari an gane ba juhudi idan mutum ya faɗi ƙarya ko ko ya faɗi a ka a ra'ayinka ƙarya ta ya kai ko ba haka ba sai ka musanya mai a kan ƙarya ta baka yadda ba sai a ce mai kayan musu ko da gaskiya ta inda a zuciyarka ƙaryatawa na kai shi ya juhudi kila an fahimta in kuma a ka rashin amincewa baka yadda ba ko da gaskiya ta rashin baka yadda da wannan ba in kari aka ce mai kila an fahimta mhm. ma ya jihadu bi na illa al Ta tace za'ama ibnu ummi nan tana in kari abinda yace zayi to tana mai kari. aliyu badali na injin wajen masu nahawu ko ba haka ba yariya wai ya ce annahu qatilun rajulan shi mai kashe wani mutum na zai kashe wani mutum a jartuhu da ni bashin malaba ko ni bashin mahaka ko ni ce na na ban yadda a kashe shi ba wane ne fulanu nubnu hubaira ta ce wane ibn hubaira ta faɗi ta faɗi sunanai ta faɗi ubanai ko ba haka ba duk da wannan akwai magana da bangaren masu tarihi sai ta lalabe da yawa amma ala kulli halin abin da muka so mu ce dai wani mutum na da Ali ibn Abi Talib ce zai kashe kuma yana cikin waɗanda aka ba da list din su a kashe saboda kasu kusan lokacin za a yi fatihu makka annabi sallallahu ya ba da list din wasu ya ce ko an iske su rungume da Ka'aba su kan kashe ba ya kake nan ba ba wai a lade ba kun san man dakhala dara dara abi sufyan faqad amina wa man dakhala al-ka'aba faqad amina wa man aghlaka alaihi daru faqad amina to su an ba da list din wasu mutane ko da rungume da Ka'aba aka gani a kashe ko da rungume wasu an kashe su ba ka kenan ba magana cewa ba kashe mutum cikin Ka'aba ko so rungume Ka'aba a dai kashe mhm to Aliyu cikin su ya biyo wani ya gane ya harare ya gane ya zare mai takobi ya sheka da gudu ya bi shi kaya kaya kaya kaya ya san lalle ya ce ya mutu bai san wanda aka kare shi ga Ali sai ta gidan ya Ali ko ba haka ba ya san ita in ta yi magana tana kai sai fada da dakin ta wai yoshi Allah ga Ali zai kashe shi shiga daki ba mai taba ka Ali ya taho ta tsaye ta ce ba ka ba kashe shi yace an ce manzo Allah ce a kashe shi a cikin list Ta ce ni ko na ce ba a kashe shi to ya taita kaga bai ture ta a ladabi ko ba haka ba a tarbiya ɗaya su masu tarbiya yadda ta jace annabi ya ce shi ta ce ta ku ba kashe shi sai dai tashi mu ta wajen annabi din din da kai ya ce to a tafi shi yana yana da garanti lalle yana cikin list ko ba haka ba to sai ta ta kai wanga koke wajen annabi to mi annabi ya ce mata annabi mai mutunci annabi akwai mutunci akwai kariya ba a muzantawa ta ce ya rasulallahi wai na ce ba a kashe wani amma ga ali na wai ya ce da Allah ya kashe shi فقال منذ صلى الله عليه يتي فقال رسول الله صلى قد أجرنا من أجرت يا أم هاني duk wanda ki ba mafaka kice ba a kashe ne mun yadda ba a kashe ne ya cira wannan haka aka son musulunci haka aka son mawadda annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ashe duk wanda kake ga girma kana yanka wani abu ko ba haka ba wani ce ba a yi kuma dole ka yadda kace to shikenan tunda wani kuna zaman limana ko ba haka ba yace ba a yi sai ka ce ko ba a yi lalle ba a yi annabi ya da suna ne a kasai to mutum da ta gitta shi ke kuma haka yake a babin jihadi zamu maganta ga wannan na cewa al'umman musulmi to haka suke ɗaya daga cikinsu shina iya ba da amana gagari ma ko ba haka ba gagari ma kuma ta amintu a mazhabin imam malikin wanda kuma a cikin fiqhun ya samu hadisin yace idan ɗaya daga cikin musulmi ya ba da amana misali a ce ala sabilin misali kai dan zuwa Enugu na ko ba haka ba ko wata ƙasa cikin ƙasar arna ka tafi wajen faɗan kabila ya tashi in ya mu arni ya ɓoye ka arni ya ɓoye ka sun ka ruha ma asiri sun ka hana yawansu su kashe ka to kai kuma nan ka taho a ce kaddara jihadin musulunci ya tashi to Allah ka da mutunci ya kamata sai gashi an biyo shi kaya kaya ran ya kaso to Allah a mutunci ba ka ɗanka da shi kai ma eh kai ma in kace ba a kashe shi ba a kashe shi sai dai da sharaɗi guda a mazhabin Imam Malik Ya ce sai an kai ga sarki in ya zartas saboda umma hani sai ta kai ga manzon Allah ya yace ajarna man ajarti ya umma hani in ka kai ga shugaba ya ce lalle mun karba to a bashi tunda wani ya ce to shi kenan kuma sai a bashi kila an fahimta wannan babin zamu wasa ashi in mun ka zo babul jihadi mun yi kusa gab muna bakin boda a cikin bulugul maram insha Allah qalat ummu hani to ga dalilin da malam ya kawo ga hadisi cikin salatul duha ummu an tace wa zalika duha da hanci an kai haka da hanci kuma ya sallah nawa raka'a takwas da hanci malam sai ce shi to ya cikin salatul duha ko ba haka ba kuma take gaskiya haka yake mafi yawan malamai duk sun ce fikan haka nan hatta da bukhari ya fitar wannan hadisi kuma ya tafi ya sahi cikin babu salatul duha mafi yawan malamai sun sa hasali ma shi ya ummul babi ga salatul duha salatul duha in an ka ce ka kawo hadisin salatul duha na farkon wanda za ka fara kawo wannan na ka fara shaye hanya na cewa annabi shi karan kai ne yayi ko ba haka ba sai ka kawo wannan sannan ka kawo na wasiya abu huraira da ya ce mai masu na min wasiya ya tsare abubuwa guda uku salatu duha na ciki sannan ka kawo duk sauran hadisan da zaka kawo mun ce wasu suna cewa ba san da ita ba ko bari malam ya kawo wani hadisi daga ciki wa haddathani an malikin an ibn shahab an urwa ibn zubair na ga an ga duk sanan nuna ko ba haka ba imam malikin ibn shahab urwa ibn zubair thiqatun an thiqatin thiqatun an thiqatin an aisha ta zaujin nabi duk abin da kace in kace zaujin nabi shikenan ta haiku wani zama sai kake nan zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annaha qalat tace ma ra'aitu kaji ba ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusalli subhata duha qattu da dai qattu da dai ban taba ganin mun sallah sai ya salatu duha ba taba gani ba ko ba haka ba usaimin ya wata magana ce gaskiya ko da ta ce haka ba mu inkari kasancewa salatu duha annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda hadisin da suka zo mun fi yawan samun sai yana yin ta ne a waje ba sallar dare ta ba yace kullum in ka dibi ka auna wasu hadisai sai ga abin wazihan in ka zo kana laladin sallolin dare sai ga Aisha karoto masu ba ba haka ba don cikin sallolin dare cikin dare akai ba an ce ma kowa sai da sahi ka shige kana ita yi ko ba haka ba za ga ita ta yi tarwato su sai da sun kai muraqaba annabi suka ce yau sai sun gwada annabi ka sallah ko ba haka ba mun san irin su mun kanu cha da sun su to ita ko sallar duha da hanci aka yi ta sani mun sallar sai na yin ta lokacin da ya fito sai su ga ce ya dace a ce ma ba san da ita ba ko ba haka ba eh saboda haka babu wata matsala ciki ta ce wa inni la astahibbuha amma ni ina yin ta ina yin a fahimta kakka ce la astahibbu ina mustahabbantar da ita mm. da kalimar subhatu na subhatu in ka ce subhatu ana nufin nafila sai ka ce sabbahtu sabbahtu na yi nafila an gane ba mm-hmm. ko sahabtu ne ka so in ce sahabtu na yi nafila an gane ba wa inni la astahibbuha ina yin wannan subha Ta ce wa in kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u al'amala ce abin da yasa manzo sallallahu alaihi wasallam bai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kin aiki wa huwa yuhibbu an ya'mala yana son yayi shi khashiyata an ya'mala bihin nasu tsoron kada mutane su rinka yin wannan abin fagwal kowa ya runguma yana yi fa yufrada alaihim sai a faranta musu shi ko ina jin kun fahimci fikihu dinta. ina son ta hidda fikihun da cewa abin da yasa annabi bai ta tafi kan cewa annabi dun ba taba gani ba cikin abin da yasa annabi dun ka a wajabta ko ba haka ba kamar in kun ka dauki wannan sai ku aza shi kan salatu tarawih ko sallah ta farko da yi, ta biyu da yi, ta uku da yi. ba haka yace ba yace na ki eh, ni khashitu an tufrada alaikum to haka tafi da fiqhun amma ala kulli halin wayansu waɗanda ba ita ba ko ba haka ba sun yi kuma sun gani ita ma an faɗa mata ta imam muslim ya yato hadisi ya wato hadisi wanda ya tabbatar da tacce mun sallallahu sallam yana sallar duha a hudu wa yazidu ma sha Allah yana ƙara gwargwadon abinda Allah Allah hore mai kara kaga kenan bata gani ba don ta ce muna ma ra'aitu amma an faɗa mata kuma ta yadda hasali ma gashi nan ma wa haddathani an malikin an zaid ibn aslama an aisha annaha kanat tusalli duha ثمانية ركعات sun mata لو نشر لي abawaya, ما تركتهن tana cewa wani hadisi shi ma sai katin an sika kun san imam malikin kun san zaid ibn aslam da aisha radiyallahu anha ta kasance tana sallar duha raka'a takwas har tana cewa wannan mubalaga ce na nuna ta ji daɗin yin kuma tana son ta yi su launu shirami abawaya ma taraktuhunna da za a taddamin uwata da ubana ban bare su ko da za a yi haka ne mubalaga kenan ko ko da za a ce Aisha bare su a taddamin ki mahaifa ki tace ban bare su ko ba haka ba ballantana ta san ba su dawa ne ko ba haka ba mhm. to ala kulli halin ala kulli halin wannan mubalaga ce bana yace babu jami'u babu jami'i subhati duha yanzu wannan hadisi kuma ko ku wannan babu da mala ya kulla wasu abubuwa da ana iya samu su shiga salatu duha ta shiga kuma ana samu akasin haka nan amma dai ga wani abu nan za mu karanta mu gani shi ma malan zai baka shawa ciki babu ambaton salatu duha amma imam malik fiki hudi ne a sa shi cikin salatu duha saboda lokacin da an kai ta ko da lafazin da ya kawo babu ambaton lokacin amma mun san akwai ambaton lokacin a wasu wurare ko ba haka ba shikenan sai ya kawo shi sannan shin tambaya salatu duha ana jari ko kai kadai kai ana iya jam'i shi ma sai sawo shi nan don wanga hadisi da salatu duha ana jam'i babu jami'i subhati duha حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طا بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنا حديثي كوكو أن سندي مؤن بيد كيو بدأ بأي كلمة مو كان sanadin. amma kuma za ku iya fahimtar sanadin yace daga yahya shi mai rubutu yace daga imamu malikin imamu darul hijira daga ishaq ibn abdullah ibn abi talha ka mu ce magana isihaqa, mu yi magana baba na abu eh, abdullahi sai ka ce abu talha ka san abu talha ko ba haka ba abu talha babban sahabi manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya aure ummu sulaimi akan musulunci ko sadaki yazan zan musulunci ya zan shine sadaki wanda lokacin da bi umu sulaimin ta ce ba mu kyama komi gare ka ya kai abu talha ya kowa saboda ana baka sai dai kash ta san kai ba musulunci ba musulmi kake ba babu aure tsakanin musulmi eh, kafiri da musulma da ka musulunta da ban neman komai gare ka in ba shi ba yace dullani ala rasulillahi ko wada mai ina annabi yake sai musulunta Abu Talha radiyallahu anhu ya daga cikin hadisan da aka bugawa ka fahimci cewa ba shiga musulunci ta wace a kama binciken ta wace hanya ka biyo ba riƙon musuluncinka ko ba haka ba da ya shigo musuluncin ita tafa ko ba haka ba tana na da hita batun ta yi jihadi ko ba haka ba haka ashe kenan ba don ita ya shigo amma yanzu kuma musuluncin ya hima ita to in ka ce abu tsana ka gano shi ko ba haka ba ka komanta ya yaro ta da ita ya na son yaro kadi da ta faru yana zuwa jama'un sallah sallan ya yi doguwar shira cikin dare ya dawo ran nan ɗani bai da lafiya har ƙarshen hadisin a ƙarshe dai yaron ya rasu ko ba haka ba da ya rasu ta ce ka kuwa haɗa ma abu haɗa ni ya rasu da ya zo sai ta gabatar mai da abinci ya ce abinci ta yi mai abubuwan da mace kawa namiji ta ja mai hankali kuma haifanta da ta kusan hadisi a ƙarshe da suka ta haifi ta ambata mai ta ce ta irin da ya barbaru na mata ni za ka ce ga wanda ya baka aro daga baya zai ce ka ba shi aro da ya baka kana ba shi ce ah, dole mana ha ka mutum ya baka aro ka ce baka mai suwa ta ce to wannan da ya ba mu aro ya karbi abi ne ta faɗa mai dan ji ba daɗi na hasala haske da tabbari ya zan haka sanin ta gaya mai ƙarshe sai ya samu ko wajen manzo sallah alaihi ya ba manzo sallallahu labari sai annabi sallallahu sallah ya ce barakallahu lakuma fi lailatikuma aw kama qal Allah ya sanya muku albarka a daren ku to wannan daren an ka samu Abdullahi wanda shi baban Ishaq da aka haife sa mun sai ai an sulaim tace ina Anas danta kenan zo ka ɗaukai ka kashe wajen manzo sallallahu alaihi wasallam kai ya sa komai ga baki ne sai ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ta bashi da jinin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yaro ya ce an musulmin ta ya ce kwarai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tauna da dino ya lallaga mai cikin baki ne sai zan yawon manzo sallallahu sun ka fara shiga cikin ciki ne mahu abdullahi masu tarihi suna cewa tarihi ya tabbata suka ce saboda mun sallallahu ya ce barakallahu fi kuma sai da an ka samu yaron nan wajen yaro fiye da goma cikin ɗiya shi abdullahi din nan duk sun zan maharata alqur'ani sannan dukansu shahada sun kai wajen yaki duk yan aljanna iyaka albarka kenan barakallahu fi lilitakum na sha faɗa muku nace ko albarka ta yi tunda har ya haɗi ishaqa ishaqa ɗaya daga cikin malamai imamu malikin ko ba haka ba to shi ishaqa gashi nan ina jin kaga mun gano shi yau yanzu zaka ce muna don abin da ya sani aka don ka san me za a ci kaga ishaqa ko shi malamin imamu malik ko baba ne abdullahi ko ba haka ba to ko akka ne shi ishaqa din abu dalha ko to wa akka ka tai ummu sulaimin ko yau wato ku rike min kaka ta ummu sulaimin to shi ya roto an anas ibn malikin daga anas ibn malikin ko ba haka ba wan ubanai ko wan ne amma ta wajen uwa ba ta wajen uwa don shi anas ba abu dalha ya ba mun sani to anna jaddatahu kaka tai jaddatahu shiwa sai ka ce kila in ka ta mai nahau ka ce anas, ko ba haka ba saboda al'annahu karabu, ko duk da dai wannan ka'idar ba ta aiki wa surari akwai ayoyin da ma in mun ka ja masu dole sai ka bude maka ka'idar don na hauta kuma muna muna ba mata ko ba haka ba kan anna jaddatahu hu addamir ya ude la man suka ce ila ishaqa kila kun fahimta ila ishaqa wani ishaq wancan ishaq ibn abdullahi ibn abi talha to jaddata wace kenan sai ka ce ummu sulaimi sun ka ce kuma abin da yasa suka ce suka ce wa hadha huwa sawab dole mu saba mana hawu dun hadisi in ka bi shi a wurare daga cikar riwayat eh, bukhari shi anas ya ba mu labari wadanda ya faɗi suna kuma cewa ummu sulaimi ko ba haka ba wasu sun tafi kan cewa jaddata hude anas shi jaddata ko ba haka ba in ka ce jaddatu anas to sai aiki ba sai ka sai ka samu aiki mai yawa duk da ya rage ma aiki ya wada mai mulaika ya ce ma sunanta ko to sai ka ce kaka te ta wani bangare to shi zaka samu wahala ta bangaren uba ne ko bangaren uwa tai ko in ka ce ta bangaren uba na yaya har abu talha ya bakka kaka ta ta ban ya aure ya aure mace kuma ya ɗayan ɗan uwan mijin tsohon mijin tana zuwa kina kun fahimta eh in kuma ka ce ta ummu sulaimin uwa ummu sulaimin sai ka ba mu nasus waɗanda ka nuna mana ummu sulaimin uwar ta nan ko to wannan sun kai ta rigima amma da ibnu hajar da su imamu nawawi da sauransu sun tafi kan cewa jaddatahu suka ce ai ishaq imamu da cewa hadha huwa sahihu inji imamu nawawi a cikin sharh muslim in ya ce huwa sahihu. ala kulli hal bari mu ci gaba da hadisin kajiya ita kaka tai kaddara ka ce haka. to sai mu ci in ka ce za ka ce musulmin kenan ko da'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta kira annabi ne ta'amin dan ya ci abinci kuma wannan sai mu san aiki na da ummu sulaimin kai ta kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci abinci da yazo fa akala minhu annabi ya ci abincin to ma kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce abincin sai annabi ya ce musu kumu li usalli ya lakum ku tashi yi tashi yi muku sallah kila an fahimta ma'ana yi muku sallah ku bi don ku samu lahad sallah an gane ba eh li usalli alaikum ku mutu yi muku sallah ko akula alaikum eh sun ka ci sallatu mutu eh sallatu lahu mai ya gani ko ya bika ko bai bika ba sallaitu bihi ya dika tabbas to umuli usalliya lakum ku tashi yi muku sallah qala anas sai anas yace fa qumtu ila hasirin lana sai mun ka tashi ni ja wata tsohuwar tabarma ni ja wani kesu kadisu wadda yayi baki kirin min dule malu bisa saboda tsawon dade da aka sa shi aka amfani da shi kalimar lubisa ba sawa ga jiki ba ana kwanci bisa garai ko ba haka ba ana zama bisa gare ana ni saboda an dade ana zama bisa gare sai tsufa sai mu ce mai ni kesu ko ba haka ba shi bambancin wundi ga sakwace wundi sabona keso kuma tsoho na kila ma ya ware yagewa mhm. sai ce sai ni ja wani keso shi ka nuna ma Yara daga cikin fikihun cewa ana sallah ko ga tsohon abu kuma in ka zo ga gida duk abin da an ka baka isalla kakka tambayi ni nai. ne da fahimta ko mi tsuha ne isan lakka a lau kakka min cike ka jawo maka kanka matsala ko ba haka ba mm, don sai a ce bai da tsarki kuma ka rasa na sallah fana bahtuhu bi ma'in in ji ana sai ne ya fama ruwa ko ba haka ba sun ce din ya ɗebe shakku ko kuma wasu sun ce a'a saboda an daɗe yana naɗe ya naɗe bai walwalewa a zauna a mutum da ke so na in kai yauha mai kun san kaba sai ta miƙe sai ta zan daidai kun san a sun ce to wannan shin dunya walwale da zaɗin sallah ko kuma mi ko kuma dun shakkun wani abu ala kulli hali da sun fassara fa qama alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya shi ya tsaya bisa keso ko ba haka ba to ya annabi ya tsaya bisa keso su min sun ka tsaya bisa gari ba su tsaya bisa komi ba ko ba haka ba daga shi sun ka fidda fikihun cewa babu laihi liman ya shi hida kuku sallah ko babu shahida kila an fahimta shi yasa suka ce fikirin wancan na ashmawi liman kai ya hau bisa wurin da yake fifi ko bisa ga mamu suka ce ba lallai ba ne? ya halatta babu wata matsala bai bata sallah ina fata kun tuno da wannan fikihun wasafaftu ana wal yatimu wara'ahu ni da wani marayi a gidanmu sai muka yi sallah baya muka yi sahu baya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba wanda suna ka sa hadisin dan tsayin eh, bayan imama in za a limanci mutum biyu ina suka tsaya ga limami abu. kila an fahimta kuma daga cikin hujjojin da aka kawo hujja na cewa idan liman na sallah to in dai kun kun kai biyu ba kai da ke daga sai liman ba in dai ku biyu kuke to bayan lima aka tsayawa a fahimta yanzu misali a ce an to sallah liman ya tsaya wuri nai na inda yake to ku biyu ina ko ku uku idan ku tsayi to ba dama ba ko za ku masu bada fatawar dama aka azabu ko sai a zo sai dan mutum biyu ko ku can su lake wai an ce a dama liman aka azabu a'a bayan liman aka azabu kila an fahimta fa qum ana wal yatimu wara'u wal ajuzu ita ko tsohuwa tsohuwa wadda kun ka sani tsohuwan mu min wara'ina tana bayan mu nan in kuka diba hadisin a wasu wurare sai ya ce wa ummu sulaimin min wara'ina ummu sulaimin tana ba mu an faɗi sunanta shi yasa suka ce cewa jaddatuhu ba anas ba don anas shi uwa teta ba kaka teta ba sai sun ce dole ka mai da tunda ya faɗi sunanta a wasu wurare dole ka mai da jaddatuhu addamiru fihu shi addamirin nan hu in eh? kamar da shi ga haka. kila an fahimta isi haka na fara kullu halin wannan kuma suna kawo shi ashe mace za ta tsaya bayan maza ko ba ta jera sahu guda da maza fa sallala na raka'ataini sai mun salla raka'a biyu sun man sarafa sannan sallami imam mali ya kawo shi don ka samu abin yi ciki karkashi dai da yaushe an kai shi nan bai ambata ba amma in kan lalaba hadisin da hanci an kai sai imam mali ya kawo shi nan ko sannan kuma ashe a ashe ana jami'in salatul duha ko ba haka ba kaga babu laihi a shekatar da matarka kun dan yin breakfast baka da hitara asuba ko lahadi misali kai ko kuna hita kun tuna ana hita ana tsaya har bakwai ko ba haka ba sai ka ce tashi mu yi raka mu yi salatul duha mu yi raka abi ka sallami sannan ka hita ana jam'u ko ba haka ba abu na gaba kenan ɗazu ga hadisi ummu hani raka nawa an kai ga wanga hadisi na raka nawa yace suka ce akasaruha samana raka'atin aqalluha raka'atayn wannan shine kauli da ya zama rajihi sun ce yawan salatu duha raka'a takwas karanci raka'a biyu duk da wasu sun ce ba ta da kaidi salatu mutlaqa ne kuma ba wata rage mata doguwa ba kakkaɗo abu ya zama alaka kai ko ba haka ba ehem amma hadisin da ya zo na cewa an raka'a goma sha annabi ya raka'a goma sha hadisi ya rauni gaskiya amma dai da Usaimin ya ce tana cikin nawafilu al-mutlaqa waɗanda yake ba wa kaidi ba ba a ma rigima ba irin rigima da an kai na tarawihi ko ba haka ba sha ɗaya sha kaza sha kaza ko yawwa amma dai mafi yawa takwas a biyu sun fito da kuma hudu sun hito don hadisin Aisha wani can da muka ambata na musulmi cewa ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu masha Allah yana sallar duha raka'a hudu kuma yana ƙara gwargwadon hali to ka gane yanzu ka samu biyu cikin wani katuna mu yanzu wancan na Aisha ka samu hudu wancan na Ummu Hani ka samu mi takwas in ga gada kana tsaya haka nan in ka ce kana wuce sai ka dara Aisha da ta ce wa yazidu masha Allah da suka ce mutlaka ala kulli halin mu fahimci wannan na gaba wa da an malikin an ibn shahab an ubaidillah an ubaidillah ibn abdullah ibn utba أنها قالت دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه shi ma wannan duk da dai ba ce mai salatu Buha ba amma imam malik ya binciko yayyo burkuce yayyo bahasi sai ya gane da hanci an kai shi sai sa cikin babu salatu duha kuma ashe sai ƙara baka tabbacin cewa ana jam'i salatu Buha annabi yayi kuma umar gashi yana yi gashi nan daga abdullahi daga imam malikin daga ibn shahab zuhuri daga ubaidullah ibn abdullah ibn utuba an san shi daga cikin malaman madina guda bakwai annahu qala shi yace da khaltu ala umar ibn al-khattab bil hajra na shiga inda ibn eh, umar ibn al-khattab bil hajra cikin tsakiyar rana in sahat ta'bir hajra abin da hajra lokacin da rata ta kware eh ka lokacin da aka hita hita sallar juma'a ba ba da zawali ba kamun zawali shi a haja lokacin ya ta sallar juma'a ƙarye goma sha ɗai sha biyu shi na a haja to sai ni shiga inda umar bil haja fa wajadtuhu yusabbihu sai ni sabai yana nafila subha nafila ko yusabbihu baya tasbihi yana nafila fa qumtu wara'ahu sai ni tsaya baya ga ko ɗayan biyu in ma da rashin sani kila bai san ana jera da liman ba ko ba haka ba ko kuma wani abu to amma ga gyara da ya tsaya baya gare faƙarraba ni sai ya kusanto ni ya kusanto ya kusanto ya jawo ni hatta ja'alani fi za'ahu hayasa ni daura shi an yaminihi hidama sai kun ga hadisi ya tabbata ko wannan aikin da manzo sallallahu alaihi wasallam yawa Abdullahi bin Abbas in kun tuna sallar dare ko mhm. to muna jerawa muna jera yana sallah fa ma ja'a yarfa lokacin da yarfa to sunan mutun na fa kaka ce yarfa'u wani wani abu na kaka ce filin yarfa'u filin mudarin marfu'un ehem falan ma jaa yarfa'u sunan mutunna hmm falan ma jaa yarfa'u ne ce muku yarfa'a yarfa a yarfa'u yake ko ne wannan kun gane shi yarfa'u ehe yarfa'u yake falan ma ja a yarfa'u sun ka ce falan ma ja a yarfa ko nasu sai ko na kace mi ko cikin sanadi na kitar wani abu وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال عن أبيه حكى عن أبيه للي حكى قريبا عبد الله بن عتبة حكى دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبه فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاء عن يميني هكا يكي na'am ma ja'a yarfa lokacin muna cikin sallar ya jera da ni ma ja'a yarfa da yarfa ya shigo ta akharku. sai ni jawo baya fafna wa ra'u sai mun kai sahu baya ga Umar kun gane kenan ashe in akalla mutane sun yi mutum guda to ana sahu bayan liman wannan mun san shi to ala kulli halin ana iya salatu duha jam'ance to mallan ya kawo shi cikin salatu duha don yake barin da lokacin da ya faru a gurguje babu tashdidu fi an yamurra ahadun bayna yaday musalli anani da kyace da nuna ba dama mutum na sallah ka gitta mai ba ba sassarci da nan at tashdidu fi an yamurra ahadun bayna yaday al musalli tsananin da game da mutum ya gita mai sallah حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه daga babansa Abu Sa'id al-Khudri wannan hadisi shi ma sanannen mutane na ko ba haka ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ce idza kana ahadukum yusalli idan ɗayan ku ya kasance na sallah fala yada ahadan kada ya bar wani ɗaya kowane na ya murru bai da ya buɗe shi ya gitta gaba gare wal yadara'hu ya tunkuɗe shi da hamza ya samu ko da ainu wal ya tunkuɗe shi mastata'a makawai samu iko fa in aba idan ya kiya fal yuqatilhu shi wada da shi shi ya kesa fa inna ma huwa shaytanu shidan ana hadisi alhamdulillah mun san shi sosai wa hadathani an malikin kaga in zu abin da yake a ce ma shidan ko ba haka ba to akwai tsanani sosai kwarai da gaske وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بصر بن سعيد أن زيد بن أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم شي زيد بن خالد الجهني يا أيكاش يا أيكوا بصر بن سعيد وجنوا وجن أبو جهيم أبو جهيم صحابينا يسأله يتنبين مسا ma za sami amin rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallam mi yaji ga manzo sallallahu filmari game da hukuncin mai gittawa bai ne dai almusalli gaba ga mai sallah don Allah tambayo mai a tambayo mai hukunci fa qala abu juhaimi abu juhaimi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah yace manzo Allah law al-marru da mai gittawa bayna yadai al-musalli gaba ga mai sallah da ya san ma za alaihi abinda kai ne na zunubi lakana da ya gwammace da ya fifita an ya ya tsaya nan ya jira mai sallar sai ya gama arba'in tsawon arba'in khairan ya fi alkhairi lahu garai min an ya murra bai da daga gitta masa qala abun nadari malami imamu malikin abun nadari yace la adari to ban sani ba a ƙala cewa ya yi da can da ce arba'ina cikun nimmanta ko cikun abban sani ba arba'ina yawman au shaharan au sanata saboda dukka da riƙon amana na malamu bai cikawa ya ce ai to ba mu dan tun haye ko yawman da yawman yawman yawman ina jin haka yawman ko ba haka irin wannan muka yi ko ba haka ba eh ga zalunci na sai ka zalunci karatu aka batta don kakka fada cikin man kazaba alayya annabi an ka ce wa ya ce kuma kakka tun haye ko ba haka ba kasa akwai matsala man kazaba alayya fale ta ba makarahu min nar da wannan na muka raddi na ga malaman nahawu na cewa ba istishhadi da hadisi ko ku in ce na wasu bangare ga malaman nahawu wannan fikira ce wanda yake mai kure fikira ce kararra ko ba haka ba sai suka ce dalili wai saboda in hadisi wai har da ta kila an yi kure kila ba har da ce daidai ba kila kaza kila kaza amma wai zabban mamaki abin zabban dariya suna hujja suna istishhadi da waƙoƙin imrul kaisi su istihadi da waƙoƙin antaru da labiru ko ba haka ba da duk waɗanda waɗanda suka ce ma wal jahiliya amma wai ba istishari da hadisi ya ka zato amince irin waɗanga masu rikon amana eh? irin waɗannan masu rikon amana aka ce aka shi yasa wani malami mai faidul eh, faidul anwari na aka cewa da ya same su bai musu da kyau ba ko ba haka ba malami na ya tarar da daga su kan cewa ai in ko ba a hujja da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam wai dun shakkun wanda ya ruwaito shi wai ko ya mance komi duk duniya ga wanda ba mu ga wanda kawai da magana mai yadda ba babu shi in ba mu hujja dan ruwatul hadisi na bagana su wai ko sun manta ko sun rage irin waɗanga da kalima guda in ba su rike ta ba su faɗin ta sai a ce haka kila kiyaye wannan kenan abinda muka magana dai kaga akwai tashin hankali kwarai da gaske a ce gitta mai sallah ci gaba mu yi a gurguje duk nan hadisai mun san su haddathani an malikin an zaid ibn aslama an ata ibn yasari anna ka'ab al ahbari ka'ab al ahbari kana ya ce law ya'lamu al mar bayna yaday al musalli ma za alayhi la kana an yakhusafa bihi khairul law khairan lahu min an yamurra bayna ko ba haka ba ba mu sani ba shin ka'ab al ahbari wannan ya ji ta wani sahabi ko ku ya karanci abi ne cikin littattafan injila da attaura don mun san da ma shi ka da habari bai hude na kuma bai musulunta ba sai zamanin Umar bin Khattabi shi hadisan sa gaba ɗaya hadisan tabi'i ne cikin tabi'i ne yake ka al-Habari duk da da yaya zamani a lokacin da mun Sallah sai na raye sai dai kash bai samu musulunta ba bai ji wannan duniya ba bai taho ba sai da Umar ya rasu afwan sai da manzo sallallahu alaihi ya rasu Abubakar ya rasu Umar ya yana nan sannan ya musulunta shi yasa ka abul habari ana ta cikin jerin tabi'ina to ya ambata hakan to lallai Allahu a'lam shin ya same shi a cikin littattafan su ko kuma ya same shi a wata daga ɗaya daga cikin malamai amma dai maganar ala kulli halin Lallai tana kusa a ce haka take law ya'lamul marru da mai gittawa baina dai almusalli gaba ga mai sallah da ya san ma za a lahe bisa kai abinda a bisa kai ne wanda a hadisin ne ko na abu jahilin ko lakana an yi kusafa bihi to na tsaye an ka samu wannan farkin da ya gwammace a tsage ƙasa ya fada a shahi khasafa ehe am amintum man fis sama'i ko an yusala alaikum hal amintum man fis ma an yakhsifa bikum al arda fa idha hiya tamur ko eh abinda al al khasfu shine a tsage ƙasa a fada akwai masu, akwai khasfu masku shine a canza halitta a maishe su berai ko karnuka ko mi ko ba haka ba sannan khasfu a tsaje kasa a shikenan fa khasafna wa bidarihi al-ardh ko mm-hmm. na fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh saboda ka khasfu a tsaje kasa a fada in ji ka'ab al-habari ce da ya gwammaci a tsaje kasa ya fada a shahi khairan lahu ya yi masa alkhairi min an yamurra bayna ko ba haka ba lalle magana ce babba وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين عبد الله بن عمر يا كسن شي يكره يكره أنا إرن كراهة كراهة التحريم كو كراهة التنزيه كراهة التحريم وانشان كبائرة wancan da mun ka sani Allah ya jero laihuka manyan manyan kaba'iro tun daga shirka da cin dukiyar marayi da tawai ma'auni da kaza da kaza da kaza karshe ce kullu ula'ika kana sayyi'uhu ko sayyi'atan inda rabbika makaruha sayyi'uhu ga kira'a hafsu ko ko sayyi'atan ga kira'a warshu kana ehin kana sayyi'atan inda rabbika makruha shin kaba'ira bota wani wanda ba Allah ba cin dukiyar maraye tawaye mudu zinaci zinaci da sauransu duk makaruhi na irin wanga makaruhi na yanzu da an ka sani na kanin haramun Ka ba makaruhi na ba ko ba haka ba eh eh ce kanin haramun duk mu gane sosai Ka ba shi na ba makaruha na babbar kaba'ira kuma haka yake malamai sun ba da ka'ida malaman tafsiri sun ce duk wani wanda ya magana kadima sadda yake in ya zama ya cikin dabakatu sahaba ko dabakatu tabi'ina na cikin khairun nasi karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum to in ya faɗi karaha larashin qur'ani na su sannan larashin qur'ani su kai da larashin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam a larashin qur'ani da hadisi al karaha ma'ana wa al haram kila an fahimta sai da imam shafi ya zo kaga ba wuce imam malik ko ya zo sai ya tadawini tadawini usulul fiqh don shi ya tadawini na shi ya fara rubuta shi tafiya ta yi tahiya aka hidda istilaha terms na malaman usulul fiqh su suka hidda wannan terms suka hidda mai ma'anar wajibi suka hidda wajibi suka yi definition nashi suka hidda sunna na dabu mandubi suka yi definition suka hidda haramun suka yi definition sai suka nuna kanin wanda bai kai haramu su bashi makaruhi kila an fahimta to shi ko wannan to kaga sai ka diba dabaka Abdullahi bin Umar kaga dabaka su sahaba ko saboda haka haramun na kila an fahimta daidai yake da wancan lauya alamul maru? ma za alaihi lakan an ya kifa ko ba haka ba daidai yake fal hufa ina hu shaiɗanu da gitta mace da gitta ma namiji ai duk ɗai kila ma ya haka wani fikir sai a ce kai abin da ya hada gitta mace ko ba haka ba don wani abu haka yi. ko ba haka ba don baka ne mai gitta mata eh kada akwai laifi cikin wannan ma ko lahiya lau ba sallah ta kai ba ka gitta mata ko ta magana ko bale tana sallah eh a kiyaye saboda haka shi ma hukunci sai ka ce da gitta mace da gitta ma namiji cikin sallah da dai wannan shine fiqh wanda ya zama dai kuma imam malik gashi ya kawo shi kuma daidai yake ya karahu sai ka ce maharamu duk da inda wani ka baka ka kakkai mai musu ka bar shi haka nan ko ba haka ba ka kyale shi wa ni an malikin an nafi'in أن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدو أحدا يمر بين يديه kuma kamata ka ɗauka Abdullahi bin Umar bai bari shi dai bai gitta ma kowa kuma bai barin kowa gitta mai kuka tai barin wani gitta sai ka sa dole mu cika wannan babu rukusati fil mururi bayna yaday musalli ko da ba masa tambayoyi ba amma dai mu cika don kan mu tashi da gurguwar fahimta حدثني يحيى عن مالك عن ابن babu rukusati bari fasara babu to sun ce lokaci ya waye da shi kika shiga cikin kafin sa kuma kallon bashin ku to a bashin to da dai akwai rangwame inda aka hana don a jira karatu na gaba za a abin nan za a yi da tun bayewa insha Allah tsawon tabihi ne ka son dan yi dan kalima ɗaya zuwa biyu na farko tabihi na farko ina wa ƴan uwa na tabihi da karatu mu rinka ɗabbaka shi ko ba haka ba mu rinka sa cikin aiki to abin da son kuma jawowa mu rinka ba malaman mu uzuri ga wasu abubuwa da yawa ko ba haka ba saboda wasu abubuwa masu tasowa a hakikanin gaskiya babu wanda an ma'asumi ko ba haka ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka damuwa da wani malami yayi wani abu wani malami ya ce kaza wani malami ya ce kaza kaza kaza bai da kyau to duk a kula da waɗannan a rinka da uzuri kila an fahimta hasali ma kai ɗalibin ilimi kana ma kasa kasa ma sai Allah ya baka wata baiwa ya zan kana kokarin ɗabbakawa sosai he da malami ko ba haka ba kila ma ka malamin gane ko ba haka ba wasu na bugonin waya da sauransu ta wasu tambayoyin malami ya ce kaza ko ko a ba wani malami na fiye da sauransu abinda ka ba shawara duka ga yan uwanmu a rinka ɗaukar abubuwa da sauki na farko kenan mu yi ƙoƙari mu rinka ɗabbaka su mu wajen aiki kaga a yana yiwa ma ka fi malaminka bari ba ka kila ka ce a ina za ka fi malaminka ai kowa ya san hadisin bismillah rabbil gulani ko ba haka ba a cikin riyadus salihin kusa kasa kasa wai na ce riyadus salihin don ka ci kusa kusa ko yanzu ka koma ka bincika shi ko ba haka ba ni wannan ka ce mai shi ni wanda ya koya mai karantar da yaro ka ce ma yaro ya ce yau ka sani wa yau kahini kahini ina fata kun san kahi kahini sai yawa za ka malami zai karanta sheka kila bai ɗabbaka wata ka'ida ba bai ɗabbaka wata sunna ba wadda kana ganin cewa kai gare ka dole ya ta ko bai kaza bai kaza ba a azaru da yawa to a bashi uzuri wasu maganganu wasu malamai a rinka ba da uzuri al'aƙalli dai kawa mutum kyakkyawar fahimta da kyakkyawar fassara ko ba haka ba yawwa ba buƙatar cewa a ɗauki spika a wasu nasihohi suna kaza suna kaza mu yi ta karatu muna ɗabbaƙawa mu yi tai muna ɗabbakawa in Allah ya so sai a samu abin riya niki ko ba haka ba Allah ya samu gani abu na biyu kila masu sallah wannan masallacin wajen masallaci can waje gabe da can bakin titi kusa ga titi to a kula hanyar wadda ka miƙewa ba alƙibla ta ba ku diba da ajin masallacin yake ko ba haka ba saboda haka a kiyaye in ka diba kila ƙarshe ka dibi kudu ko ba haka ba ko gabas maso kudu za a kauce ma alƙibla wannan kila zai roƙo ga 'yan agaji su rinka musamman ranar karatuttuka su rinka kula da wannan ko Allah kalli a ja mutane layi kusan na uku na ce biyu a yi hakuri idan ka ji wani malami ya faɗi magana wannan tana da alaka da waccan ina jin kamata shi ka same shi shi malami din ka ka nemi bayani malam ka ce kaza ko ko malam naji kana cewa kaza kaga sai shi karanka ne shi baka bayani ba adalci na ba a ce na faɗi magana misali ni ko ba haka ba sai ka tafi ka tambayi wani ko ba haka wanda bai kusan wani an kai ba ko ba haka kaga baka yi adalci ba shi ma wani haka nan idan ya faɗi wata magana kawai kaza mu wani wani malam ya ce kaza wai ai ma bayani yanzu ina jin wannan bai kawo muna tsari insha Allah a kiyaye Allah ya muna jagoranci Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akamul janaza uh, akamul janaiz yana son ɗaliban ilimi za a koma karatu ranar asabar mai zuwa biyu kenan ga watan 11, 2013 wannan malam jabir sani mai hulla yake yi a masallacin sultan ibrahim da suki da ke gidan bahuri wasu alaikum wannan sanarwa ce masu halartar darasin a kamul jana'iz wannan mai tambaya na cewa ko kuma yana da wani ta'aliki cewa assalamu alaikum malam ranar da za a za a yi hutu na rubuta da ina ba da shawara akan cewa malam don Allah ka yi ƙoƙari ka yi ta haƙiƙin littafin a wil, sai ya kasance malam mai karanta tambaya bai fahimce ni ba to don Allah malam kai kokari da ilimin da Allah ya baka kai ta hakikin littafin dan buƙatar yin hakan wato ya ta'wil na shak Abdullahi Gwandu dama kuma gashi eh daga ƙarshe yana barin addu'a dan Allah yana neman admission a jami'ar Dan Fodiyo game da taqiqin da wa ana na ana yi ba ni kai ba malamai na suna na suna yi kawai albishi na zan haɗi kawai insha Allah saboda haka ka jira kuma da tawiri ya wuce ni yi taqiqi ne inda ka san abin da da tawiri <laughs> amma dai Allah ya so akwai malamai da nifsan an taɓa magana da daɗewa kuma ban san yadda abin ya kai ba amma dai na san an fara insha Allah Allah shi ba mu tsawon rayuwar da muka ga waɗannan malamai sun cika wannan aikin sannan kuma abin da ya nema na addu'a Allah shi bashi Allah ya sa ya dace insha Allah shukran karamakalla wannan yana ce assalamu alaikum mana a cikin hadisin yahaya an maliki an ishaq wai yana cewa malam waya ambaci malaika ai shi da nika ta mai bayani hmm. anna jaddatahu ko wato an yi narration na aka yi wato irin ba an mai da magana ga mai magana ba ko ba haka ba ina ba da labari ni cewa ne ya bani labari ya bani labari ya ce ya ce sai ya ce kasancewa bai ce an na jaddati ba ko ba haka ba to ba anas ka magana ba an jaddata hu wani ka magana kila an fahimta shi mai magana yakan yiwu imamu malikin yakan yiwu yahaya kila an fahimta shi yace anna jaddatahu amma ba isi haka ka magana ba ba anas ka magana ba duk inda ko daga cikin ka magana zai ce anna jaddati kila an fahimta to shi ya kawo tsaiko ga ya kawo dan matsala ga hadisin ka koma cikin tarul hawaliki da kashin wannan hadisi za ka ga abubuwan da yawa insha Allah da kuma sharh muslim na imam nawawi yayi magana mai tsawo fatul bari shi ma ambatai. duka dai a koma ƙarƙashin hadisin maganu suna da tsawo kwarai da gaske game da damirin da kuma wayi magana Allah ya samu gani karmakalla wannan yake cewa assalamu alaikum ana don Allah ina son ƙarin bayani kan Anas wurin Abu Dalha Abu Dalha shi ya auri uwar Anas bayan rasuwar babanai shi Anas mijin ita ummu salama ummu sulaimin afwan ummu sulaimin bayan rasuwa ce to abu dalha ya zo ya neme ta ina da mun sha faɗi lokacin da mun sallata sai hijira ya zo madina ummu sulaimin da mijinta duka nan suke madina to bai musulunta ba wato bai samu wannan falalar ba sai ce bai iya zama da manzo sallah sallan ya kawo musu angwama ya hana shaye-shayen shan giya ya hana harkoki kaza ya hana kaza a ce ba abota ma wani sai Allah kaza shi kawai bai yawa kuma bai ya gaba gaba da gaba da annabi saboda haka shi dai gaskiya ya yahe Madina haka ku ya fita ya je Sham can Allah mai rasuwa haka masu sira ka cewa haka masu tarihi duka cewa to da bayan ya tafiya tai kuma Allah ya mai mutuwa can shi baban Anas din shi mijin Ummu Sulaimi din to ta kare yadda sannan shi abu talha sai zai aure ta kaga dai aure ta to dama kuma an haya anas ko ba haka ba kaga kenan ya zan abu talha da anas sai a ce abu talha mijin uwa ta na ko mijin uwa anas na ko ba haka ba eh wannan shi ne a kan lawan ga balarabe na ya ce li amma zan ce lahu lahu abun lakin kasir huwa imamul kanisati yas'aluni anil islami hal yajuzu li an ashtari lahu kutubal islami haka ga tambaya muhimmiya ta kware da yace babansa ba musulmi bane ko ba haka ba amma shine wa amma shugaban wata coci ta daga cikin cocin su na kristoci kuma babansa akai akai yana dan tambayar sa game da harkar musulunci da mi da mi da mi abinda yake tambaya ya halatta ya sai mai littattafan musulunci ya bashi amsa kwarai da gaske kwarai ka sami da tattafan musulunci ka bashi wani ai mafi yawa an shigar da musulmi da yawa an shigar da kafira da yawa cikin musulunci ta hanyar wannan hanyar a ba su littattafai su karanta su yi su yi su ya halatta kwarai da gaske ya halatta illa da kila dan abu guda na wanda dole bata ma shi wanda malamai kaɗan ta yi su dawo game da wannan ana ba shi ƙur'ani su kutu rubutaccen ƙur'ani ko ba haka ba to malamai da sun kai su dawo game da wannan amma ittifakan sun ce ana ba su ana ba shi translated wanda an kawo translation na turanci tsuransa ko hausa in yana da hausa tsuransa ko wani yare da yake ji tsura ne yaren na zalla to ya halatta a bashi wannan ittifakan amma bin suke dan rigima fiye qur'ani da larabci ana bashi ko ba a bashi akwai rigima kwarai da gaske amma dai lalle ka sai mai tattafan musulunci na kowane bangare musamman na akida da waɗanda ka bayanin musulunci da waɗanda ka bayanin kafirci da yadda kafirci yake tauye mutum ta kowace bangare na harkar rayuwa ta duniya ta da lahira ta da komai wannan jihadi na kware da gaske kuma ka yi ta hankuri duk tambayar da ya ma komi saurinka ka ci matsalolinka ka ci azar ɗinka suna kasuwa zauna ka ba shi bayani cikakke gansashe kuma kai ma karan kanka ka ci gaba da neman ilimi don saboda kakka yi a bilin bituwa ko ba haka ko kakka zo kuma ka yi shirme cikin harkar ko ba haka ba ka nemi ilimi kuma da yadda sanin wanda aka aza aka aza magana da sauransu wannan zai taimaka kwarai da gaske ka ka yi darasar at-tafsir al-mawdu'i in kana da larashi kwarai da gaske kuma alama ta nuna haka tafsir al-mawdu'i na kissatu ibrahim alayhi salam shi da babanai kila in ka bi littafin zaka samu irin yadda idan babanka na kafiri ko baya musulmi ya ya kamata kai mai to ka dibi an yi tafsirul mawdu'i ma'ana an cire waɗannan ayoyi an yi tafsirin su da hidda wasu abubuwa matakai da hanyoyi da yadda aka yi dukkan yi Allah samu dace kuma muna yin mataka addu'a Allah sa mahaifinka ya gane Allah shi ta yawan musulmi da shigo musulunci wannan za mu samu riba kwarai da gaske Allah taimake mu makarar makalla kusan sauran tambaya biyu yana ba su jiya ba gaskiya ba su da alaka da karatu na tattar da su eh, wa'anga a wa'anga su suna da alaka eh wannan ya ce assalamu alaikum warahmatullahi don Allah menene tazara tsakanin ka da mai sallar da bai sa sitira ba misali ka isko mutum yana sallah sama hanya kuma bai sa sitira ba za ka wuce ya za ka yi wannan karatun da zamu shiga ne shi yasa ni ta kokari a ce mu sa shi saboda ka a tahi da gurgo fahimta ko ba haka ba amma ala kulli halin zaka bada zira'i uku an fahimta da inda yake da kawahu ne in ka kimanta zira'i uku to bayan zira'i uku kana wucewa kila an fahimta ko domin sallah sai ka sa zira'i uku sannan ya sa sitira mana in ka zo zaka sallah a gina wannan to kana son ka ka tsaya tsakaninka da ita zira'i uku in ka yi sujuda ka shanye zara'i biyu abinda zai rage lokacin da ka aza goshinka da ga kanka da gina kila an fahimta ya zama akalla ko zira'i daya ko akalla kadan ya zama dai mumarru shati ko ba haka ba shine zira'i daya ko abinda bai kai zira'i ba da kadan kenan ka shanye zira'i biyu da kawahunka yatsunka manyan yatsu zuwa tushen gina ko tushen abinda ka sasu tara ya zama zira'i uku in ka aza goshinka ka shanye zira'i biyu sura ɗaya ɗayan da ka bari ne mamar rushati to in ma mutum bai sa sutura ba yi kokari in zaha gittawa ka ba da gab zara ta zira'i uku sai ka ɗan kalwaɗo kila an fahimta in ma bai sa sutura ba karatun da za mu yi gaba insha Allah zai taimaka mana gaba da karamakalla wannan yake cewa kusan dai kamar akwai bayanin cikin karatu daga wani lokaci salatu duha take farawa kuma yaushe ne lokacin da take karewa ko kuma lokacin da take fita wassalamu alaikum to sai nemi kasar ga mai kasar nan zaune ni ma zai bani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik